manyan sarakunan zurmi da ɗan sadu waɗanda aka tumbake a wannan makon an dai gurfanar da su a gaban kotu kan wasu tuhume-tuhume biyar da ake masu da suka hada da hada baki don aikata manyan laifuka ɓoye shaida mallakar kadarori ta haramtattar hanya da kuma hada gwiwa da 'yan bindiga tun farko dai an gurfanar da su ne a gaban babbar kotun majistare ta ida kenan gusau inda mai shari'a sa'adu garba gurbin bore ya saurari tuhume-tuhumen da ake masu to sai dai lauyoyin waɗanda ake tuhumar sun kalubalanci hurumin kotun na sauraron wannan ƙara inda suka suka kafa hujja da doka ta bakwai na dokokin jihar zamfara na shekara ta 2019 da suka ce kotun shari'ar musulunci ce kawai ke da hurumin sauraron karar da ta shafi musulmi ba kotun majistarar ba lamarin da yasa nan take alkalin kotun ya mayar da shari'ar zuwa kotun ɗaukar kara ta shari'ar musulunci da ke sa murungusau inda kuma waɗanda ake tuhumar suka musanta dukkanin zarge-zargen da ake masu daga bisani lauyoyin waɗanda ake tuhumar sun nemi da a da su beli saboda dalilai na rashin lafiya da kuma shekaru kazalika da dogon lokacin da suka ɗauka tsare bayan dakatar da su da gwamnatin jiha ta yi duk da cewar lauya mai shigar da kara ya nuna rashin amincewa da wannan bukata saboda abin da ya kira girman laifin tuhumar da ake yi masu daga bisani alkalin kotun mai shari'a hadi sani ya amince da ba da su beli bisa wasu sharuɗa sharuɗan dai su ne kawo wanda zai tsaya masu wanda tilas ne ya zama hamshakin ɗan kasuwa ko mashahurin malamin addinin musulunci ko babban ma'aikacin gwamnati wanda kuma tilas ya aje naira miliyan ɗari na kadan sannan kuma waɗanda ake tuhumar tilas ne su nemi izinin kotun duk lokacin da suke da buƙatar yin tafiya wajen jihar zamfara jami'i mai shigar da ƙara aliyu umar da kuma jagoran lauyan waɗanda ake tuhuma usman bello sun zanta da manema labarai mun roƙi kotu tunda a wurin tsarewa ana kula da lafiyar mara lafiya ko da wanda ake tuhuma baya da lafiya can wurin da ake tsaron su ana kula da lafiya ce. har akwai inda in abun ya yi nauyi suna iya ɗauka su kai asibiti domin kulawa da lafiyar shi mata matahumi ko ya san abin da ke faruwa a gidajen yarin mu ko an ce nan sa abin da ba zai yi bane kafin ka ga lauyan kai na da wuya balle shi ga shekaru wajen shekaru 80 da shi mai zurmi ga yana fama da wasu sauta duk mai irin shekarun su yana fama da wani cutar to kakan dai kotu bisa ga adalcin adalcinta da kulata ta ce duk abin da muka yi ta gamsu da su. Ni dage sauraron karar har zuwa ranar 26 ga watan Mayun wannan shekara. Jamilu Ibrahim Gusau.